kotu ta yanke wa tsohon shugaban hukumar kwallon kafa na kasar brazil jose maria marin zai tafi gidan wakafi har na tsawon shekaru hudu sakamakon laifi da aka kama shi na cin hanci da rashawa jose maria mai shekaru 86 da haihuwa yana ɗaya daga cikin jami'an hukumar kwallon kafa ta duniya fifa bakwai wadda aka kama su a wani hotel a zurich a watan Mayu shekara 2015 an yanke masa hukuncin gami da yarda da cin hanci daga kamfanonin kasuwanci na wasanni don musayar kwangila don watsa shirye-shirye irin su kofa america bugu da ƙari an ci tararsa dalar amurka miliyan 1.5 kimanin fan miliyan 920 an yanke masa hukuncin ne a kotun tarayya na brooklyn wanda alkalin kotun famila ta yi hukunci kuma shine mutum na farko jami'in da aka yanke masa hukunci a matsayin wani bangare na binciken amurka game da cin hanci da rashawa a hukumar kwallon kafa ta fifa marin tsohon gwamnan sao paulo ne a bara an same shi da laifuffuka shida daga cikin bakwai masu alaka da game da cin hanci da rashawa sai dai a bangare guda lauyoyinsa sun ce za su ɗaukaka ƙara game da wannan hukunci da aka yi iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin boa huta lafiya